الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه yau kwanan wata sha ɗaya ga watan uku shekara ta 2016 wanda shine ya dace da ranar juma'a biyu ga watan shida shekara ta 1437 darasi na hamsin da biyar imamu tirmizi allah masa rahama ya yi babi na hamsin da ɗaya a cikin wannan littafi na shama'il muhammadiyya ya ce babin da ke magana akan sunan nakin annabi alaihi salatu wassalam ya kawo hadisai guda biyu hadisin farko ya ce kala haddasana sa'id bin abdurrahman al-makhzumi wa ghair wahidin qalu حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي بايا كاونا رواية يتي من الله ينا تشيوا ني إنا رسول النكي ني محمد كما يدى الله ما ينبتشي محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين so Allah ne ya girma manzo Allah ya ba shi suna Muhammadu Muhammadu babban suna ne shi sa malamai suke cewa duk wanda ya sa waɗansa suna daga cikin sunakin manzo Allah to ya girmama sunan ya girmama ɗan kada a kwalla masa kira a kira shi a zage shi ba a hana a ladabtar da shi ba amma dai a girmama sunan ya ce wa ana ahmadu kuma ni ne ahmad muhammadu ahmad kamar yadda ƙur'ani ma ambace shi ɗin wa rasulan ya ati min ba'di ahmad annabi isa yake faɗa cewa akwai annabin da zai zo bayansa sunansa ahmad ya ce wa anal mahi daga cikin sunan manzan Allah akwai mahi shine hausa suke cewa mahi amma mahi ake cewa wadda fassararsa shine alladhi yamhu Allahu bi al-kufr wanda da ni ne Allah yake shafe kafirci kenan zuwan annabi zuwa ne na tabbatar da tauhidi a kori kafirci da awar annabi ta gina akan a kori kafirci a tabbatar da musulunci da tauhidi ya ce wa anal hashiru alladhi yusharu nasu ala qadami sunana alhashir ba al'ashir ba akwai ashir akwai hashir abinda ake nufi da hashir yusharu nasu ala qadami wanda za a tashi mutane a bisa diddige na abin da ake nufi mana shine annabin kiyama wanda daga shi babu wani annabi a bayansa wa an al'aqibu alladhi laysa ba'di nabi kenan wancan an tashi kiyama sai an tashe shi sai a tashi al'umma shine na farko da za a fara tashi aqibu kuma shine wanda babu wani annabi a bayansa kenan wannan hadisi yana nuna mana mun tsinci waɗannan sunan niki na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ahmad sallallahu alaihi wasallam mahi sallallahu alaihi wasallam hashir sallallahu alaihi wasallam aqib sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuna musulmi idan za su suna su rinka duba sunnaki irin na annabi الرواية تقبت محمد ابن طريف الكوفي يشي قال حدثنا أبو بكر ابن أياش عن آسم عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الهاشر ونبي الملاهم wannan riwaya ce hasana wancan kuma riwaya ne sahihi shi ma dai annabi ta bayanin sunan da kyansa ya ce shine muhammadu shine ahmad ana ce da shi na biyu rahmati kwarai kuwa ana ce da shi na biyu taubati ana ce da shi mukaffa abinda ake nufi da nabiyu rahma annabi rahama nabiyu tauba annabin tuba al mukaffa shine wanda wato ya biyo bayan annabawa alhashir wanda ake tashin mutane a ƙarshen zamaninsa nabiyul malahim kuma annabin jihadi sallallahu alaihi sallama. annabi ya yi jihadi ya yi umarni da a yi jihadi fatanmu allah ya ba mu dacewa ya kuma taimake mu ya karba aikin mu waɗannan sunan nakin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam babi na gaba da turmizi Allah masarhama ya kawo babi na hamsin da biyu kenan ya ce babu ma ja a fi aishi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihi a hadis rayuwar annabi rayuwar da manzo Allah ya a ciki akwai hadisai guda tara قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأهوسي عن سماك بن حرب قال سمعت نؤمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه wato حديث النؤمان بن بشير Bashir ku ba kuna rayuwa kun ci abinci kun sha abin sha irin wanda kuke so ba to ni ina shaida muku na rayuwa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi baya samun addakal addakal ne at-tamrur radi lalataccen dabino annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu wanda zai ci ya koshi wannan yana nuna mana annabi ya yi hakuri ya yi juriya da yunwa sannan abinci mara kyau ma bai samu ya ce goshi ba ƙalata tana harun bin isa ƙalata tana abdatu an hisham bin Arwa an abihi an aisha ta radiyallahu anha qalat kunna alu muhammadin su shaharan ma nastawqidu binarin in huwa illa tamru walma. aisha take cewa mu iyalan gidan annabi sallallahu alaihi mu mukan zauna wata guda ba a hura wuta a gidanmu ba wata guda cur ba a hura wuta ba subhanallah sai ta ce wallahi sai dai dibi ne kawai suke ci da ruwa dibi ne da ruwa shi suke rayuwa da shi قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سالم بن اسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع أبي طلحة يتي من كي كوكا كوكا يوم النبي عليه الصلاة والسلام ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر an yi lokacin da muke ɗora dutse a cikin mu danne shi saboda yunwa mu zo muna ɗauke dutse akan cikin mu farafa arsala sallallahu an batnihi an hajarain shi annabi guda biyu yake ɗaukewa yunwa takan sa su ɗaure cikin su ɗora dutse a kansa don samu sauƙi abu isa ce hada hadisun garibun min hadisi abi talha illa min hada alwajh ya ce wa ma'ana wa ana an butuni na an hajarin hajar ya ce kana ahadum ya shuddu fi hil hajar tirmidhi ya ce ma'anar wa rafa'ana din nan ɗaya daga cikinsu ya kan ɗaura dutse a cikinsa saboda wahala min aljihadi wa da'afi da rauni alladhi bihi min aljo abin da yake tattare shi na yunwa to Allah ba mu wadata ba mu arziki والله تعالى أعلم إيه